أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لذلك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ɗaya ga watan zulqa'ida biyu to biyu ga watan zulqa'ada bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne ko to an yi kuskure ne jiya ni da abinda na sani kenan to ɗaya ga watan zulqa'ada bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da biyar ga watan agus shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musula fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shek muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na goma sha uku a karatun wannan littafi kuma mana kusan ka'ida ta shida ne wanda malam ya ambato mana sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashinsa wanda shine asma'ullahi ta'ala laisat mahsuratin bi adadin mu'ayyan ko sunayen Allah ba an iyakance shi ba ne da adadi ayyananne bi ma'ana sunayen Allah subhanahu wa ta'ala suna da yawa amma daga ciki Allah ya fitar da guda 99 gare ni gare ka mu bauta masa da su mu nemi yaddansa da su nan mu kadaita sa bi ma'ana shi ubangiji mu kadaita shi a cikin ambatan waɗannan sunayen a wajen ibadan in ba mu manta ba mun kwana akan al-ghafuru za mu tashi akan al-ghaniyu ne ko eh malam yake cewa daga cikin sunaye ina gani wannan shine na 48 ko haka ne haka yake a rubuce na ku malam yake cewa na 48 al Allah Allah wato al cikakken mawadaci da baya bukatan taimakon wani kuma wadatarsa tana da yalwatar da ba ta ƙarewa to shine alganiyu mai cikakken wadata Allah maɗaukaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisai ingantattu Ya ce da za a tara mutane a fili guda ɗaya da mutum da aljani Dukkan mu taru a waje ɗaya kuma kowanne daga cikin mutane da aljanu kowa ya faɗi bukatansa a wurin Allah Allah ya biya wa kowanne daga ciki bukatansa baya rage komai daga cikin abin da Allah ya mallaka face kamar yadda ake tsoma allura a cikin teku a ɗagata abinda alluran nan ya rage wa teku na ruwa to shine kwatankwacin abin da aka rage a cikin abin da Allah ya wada wato yake da shi na wadata ya rage wani abu kogi idan aka tsoma allura aka daga shi dan dugon nan da zai fito daga cikin allura kogi ya san hakan ya faru to shine abin da Allah yake da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wadatar ubangiji kamar tamkar teku a tsoma allura a daga shi kaga abin da ya fito sai ce to abin da ya ba mutum da aljani daga cikin dabbobinsa dukkan su idan an hada su akan abin da ke wajen Allah kaga wannan yana nuna maka cewa wadatar Allah ba ta da iyaka haka ne to shine daga ciki akwai almughni wanda ana kwatanta shi da al-ghaniyu al da al suna kusa da juna al-ghaniyu wadatacce wanda baya bukatan agazawan wani al-mughni shine ke wadatar da bayansa ina fata an gane kaga ismu fa'il kenan ko shine ke wadatar da bayansa to Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin Qur'ani inna Allah huwal ghaniyyul hamid lallai Allah huwa shi ubangiji al-ghaniyu wadatacce ne cikakken mawadaci ne al-hamid kuma wadatansa na yabo ne kaga dan adam yana da wadata to amma idan ya wadatu me wadatan nan ke haifar masa dagawa ko shi sa sai Allah ce innal insana la yatagha lallai dan adam jinsin dan adam kaga da musulmi da wanda ma ba musulmi ba kaga nan jinsi aka yi magana jinsin ƴaƴan annabi adam suna da jiji da kai wani lokaci sai Allah ce arraahu staghna lokacin da ya ga ya wadatu sai ya fara ganin ya fi kowa to a karkashin nan shi sa Allah sai ya ladabtar da mu a ciki wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq Allah shi ya fifita sashen ku akan sashe a arziki wannan talaka wannan mai kuɗi to da kowa an yi shi mai kuɗi da duk duniya za a koma 'yan iska za a koma masu barna za a koma masu wato abubuwa marasa kyau sai Allah sai daga cikin hikimarsa sai talakawa sai kuma mawadata Allah ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi khabirun basir Allah da kansa yake ba da labari walau basata Allahu rizqa li da Allah zai shimfida arzikinsa ga bayinsa kowa ya zama mai ya zama mai kuɗi Allah ce la bagaw fil da su wuce gona da iri a doron ƙasa sai Allah ya ce walakin sai dai daga cikin hikimarsa yunaziru bi kadarin ma ya sha!" yana saukar da arzikinsa gwargwadon ganin damansa ne hikimar innahu bi ibadihi khabirun basir saboda shi ga bayansa khabirun mai ba da cikakken labari ne a kansu ya san su basirun ya san abin da za su yana kallo shi sa sai wannan talaka sai wannan mai kuɗi dan da yayi su dukkan su masu kuɗi ne to da barna za su shi sa idan kan lura da rayuwar da mawadata ke yi misali a anguwanni da zallansu ba talaka za ka ga kowa na ji da kansa ne shi sa za ka ga wannan zai ce ma shekararsa ashirin da biyar bai san waye makwabcinsa ba kamar wani bawan Allah da ya ce min ya yi shekara ashirin da biyar ya ce malam duk iya na in san waye makwabci na wallahi na kasa gane shekara ashirin da biyar suna tare katanga ya raba su ya ce malam har na gina masallaci a gidana ba don komai ba tsammanin makwabcina zai iya fitowa wata rana ya shigo dan idan san waye ki har yau da nake ma magana ba san waye makwabcina ba to kaga hikimar da ya sa Allah ya ce walau basata Allahu rizqal ibadihi da Allah ya shimfida arziki ga bayinsa kowa mai kuɗi sai Allah ce labagaw fil ardi da kowa ya wuce gona da iri a doron ƙasa saboda ah, to kai da kake da gida kana so ka gina gida ka zo ka siya ma keken fili sai ka ce to me kudi dan wanka zai gina maka zai yi ai ba zai yi ba dole sai talakan ne dai ko talakan ne yake da bukata ga yanzu kowa na da bukatar kowa kenan kai kana da bukatar a gina maka gida masu kudi dai irin ka ba za su zo suna haka rami ba haka ne to me amfanin kudin damun kaga dole sai talakawa talakawan ne za su haƙa ramin kai an maka abin da kake so kai kuma ka biya su abin da suke so shine me kudin ta ga an zama bun companionship kenan ka taimake su sun taimake ka to Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa wadatarsa wato ba ta da iyaka to wannan yake nuna maka cewa lallai idan kana da wata bukata wa ya kamata ka gaya wa? to kaga idan ka gane cewa wadatar Allah bai da iyaka kaga kullum ka zaka dinga ne roƙonsa ne saboda shi idan ba a roƙonsa yana fushi da bayansa shi kuwa dan adam idan ka faye roƙonsa me zai faru zai kyamace ka zai guje ka amma Allah in ba ka roƙonsa ma fushi yake yi da kai to kaga wannan yake nuna maka wadatuwar ubangiji amma dan adam wani lokaci ma zaka ga yana tsoro idan yana ya faye kyauta kamar yadda wani suke cewa wai idan ka faye kyauta kudin zai kare shi sa zaka ce in ka dan bada shi ka dan burki saboda in kana yawan bada wata rana zaka nemi shi ka rasa to Allah shi babu wannan dan adam ne shi sa Allah ce yafu yafu kowa sanin abin da ya halitta shine ala ya'lamu man khalaqa Allah ashe ba shi yafi kowa sanin abin da ya halitta ba dan adam da ya halice ka Allah yafi kowa sanin kan ka shi yasa sai ce to da zai bar mu dukkan mu masu kuɗi to da sai mun lalace kaga wannan mawadaci kenan to shi kuma talakan fa tambayan kenan ko to shi kuma talakan talakan da bayi da komai kuma yake girman kai kaga kuɗi ke sa mutum girman kai ko to shi kuma abu hudu ne a kansa haka manzo Allah faɗi hadisin muslim ya ce salafatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim sai ce shaikun zanin na farko kenan sai ce wa malikun kazzabun na biyu kenan na uku sai ce wa ailun mustakbirun shine na uku yace mutane uku ranar tashin kiyama la yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana ba saboda fushin da yake yi su wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba zai musu dubi da idan rahama ba wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi na farko sai ce shaykhun zanin bazawari mazinaci gashi bazawari kuma mazanaci bi ma'ana ya taba aure yana zana ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu shaykhun zanin dattijo kuma mazanaci ma'ana da ta biyu kenan akan shaykhun zanin na biyu sai ya ce malikun kazzabun mai mulki sarki ne gwamna ne shugaban ƙasa ne famsek ne kansila ne duk wanda da yake da wani mulki ko wani tsari na abin nan amma makarici kaga akwai aiki kenan ko wanda ke da jagoranci a hannunsa amma kuma makaryaci ne shi sai na ukun sai ce ailun mustakbirun talaka kuma mai girman kai bai dan karki kaga shi nashi abin ya haɗe biyu ga bakar talaucin kuma ga girman kai wayo daman me ke sa mutum girman kai wadata ko to shi gashi ba wadatan amma kuma yana jin shi ya fi kowa to kaga wannan shi kuma ya faɗa ciki to amma me ake nufi da girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin bukhari da muslim la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min al-kibar aljanna duk mutumin da akwai girman kai a zuciyarsa daidai da kwayan zarra ba zai shiga aljanna ba sai maganar ta yi wa sahabbai girma suka ce ya rasulullah arrajul rajul yuhibbu an yara thiyabuhu jamila wa ni'aluhu jamila adhalika min al ya ma'aikin Allah mutum yana so ya sa kaya mai kyau takalma masu kyau shi ma girman kai ne sai manzo Allah ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal lallai Allah mai kyau kuma yana son ado wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya rawaito daga abdullahi dan abbas kai tsaye sai manzo Allah ce al-kibar girman kai batrul haqq wa ghamtin nas to za mu ji mun fita sai ce girman kai shine kin gaskiya da rena mutane ka ki gaskiya ga gaskiyan kayi laifi ana gaya ma sai ka ki to shine girman kai kuma da rena mutane kowa ba kowa bane yanzu kai wani abu sai wani ce a ah, wannan abin sai ce kai kai ka isa ka ma gaya min magana ina ba ta an gane ko kai waye da har zaka gaya min magana to ga wannan ga wannan kowa ya shafe shi ya shafi malami ko ya shafi shugaba ya shafi mai kuɗi sa'an nan ya shafi wa talaka ba wanda ya sha anan yanzu kawai ma'aunin mutum ya duba yaya kake idan aka gaya maka gaskiya ya kake don wani idan ka gaya mai gaskiya akan abin da yake laifi ne to kun fara gaba kira zai ce irin wani ne zai zo yana gaya min magana wai shi ba haka shi a wajen shi kenan wanda zai zo yana gaya mun magana to ka ga wannan girman kai kenan amma dan mutum ya sa riga mai kyau ya sa takalmi mai kyau ya hau mota mai kyau ya shiga gida mai kyau ya auri mata mai kyau duk wannan ba za ka ce mai me girman kai ba amma me girman kai shine kin gaskiya da rena mutane ka ce wannan bai isa ya gaya maka ba shi sa imamu zanuji a cikin littafinsa ta'alimul muta'allim yake cewa wal haqqu maqbulun walau min jahilin gaskiya ana karbanta ko a bakin jahili ne to kin gaskiya shine alama ta girman kai Allah ya tsare mu to wannan kaga yana nuna maka girman wadatuwar ubangiji Allah ka sa ba za mu zama daga cikin waɗanda suke ganin sun wadatu daga roƙon ubangiji ba malam ya ce alfattahu mabi da shi shine alfattahu mai yawan buɗi shine alfattahu kaga suna kama da juna ko alghina ko alganiyu da alme alfattahu kaga wancan shi kansa ubangiji mawadaci ne ya wadatu daga wani abu naka sa'annan kuma shine mai yawan budi zai maka budi a rayuwa shi zai bude maka kwakwalwarka ka iya gane abu kaga budi ne ko shi zai bude maka zuciyarka ka iya fahimtar abu har ka yadda da shi ka amince da shi kuma ka kullace shi a cikin zuciyarka ya zauna waye zai maka wannan Allah kuma shine zai maka budi a rayuwarka waye zai maka wannan Allah babu wanda zai ya isa ya maka wannan sai ubangiji shi yasa sai Allah ke cewa wa huwal fattahul alim Allah shine mai yawan budi kuma masani ne to a karkashin wannan gabar da yasa Allah shine mai yawan budi sai akwai hadisi ingantacce hadisin Imam Tirmidhi hadithul Qudusi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadathu al-ghina a cikin bayina akwai bawan da da zan mai da shi mawadaci da sai ya lalace sai zama dan iska sai koma yana ayyakata barna a doron kasa sai Allah ya yi shi talaka fitik shi za ka gan shi tufo yana tsawon gaba Allahu akbar kafin lada ya kira za ka ganshi a sahun gaba da yayi kuɗi sai dai ka ji a ce ah, muna Dubai daga Dubai muna Switzerland daga Switzerland muna America sallan ma ba zai tsaye ba to kaga ashe akwai hikima daga cikin budin da Allah ya yi masa kenan ko ai budi ne ko ba budi ba an mai budi sai aka yi shi talaka ai bai waje aka yi masa ko ba bai ba to da an mai da shi mai kuɗi kaga zai lalace kuma idan ya lalace cutarwa za ta dawa kansa sai Allah ya takaita mai kuma akwai wani da Allah ya yi shi mai kuɗi wato talaka wallahi sallan ma ba zai ba wallahi sallah ma ba zai yi ba sai Allah ya yi shi mai kuɗi shi sa zaka gansa birbin masha Allah sawon gaba sallah kiyamul laili waye duk yana yi Allah ya san hikimar da yasa ya ajja kowa a inda yake to kaga kai a matsayin ka na mutum abinda ake so ka haƙura da inda Allah ya ajje ka saboda akwai wata hikima da ke karkashin haka daga cikin budin da Allah ya maka sai ka talaka ba wai dan baya son ka ba shi ma talaucin ai akwai falalarsa babu falalan talauci malamai suna buɗa babu falalan talauci a cikin hadisi hadisi ne ingantacce bukhari da muslim tazaran talaka da mai kuɗi a shiga aljanna shekara ɗari biyar talaka sai ya shiga aljanna da shekara 500 shi mai kuɗi yana nan yana accounting ɗin bayanin yanda ya samu wannan kuɗin, amma fa idan ya shiga aljanna <laughs> aljannan ku ba za ta zama ɗaya ba ina fata an gane sai ya karata saboda ya yi aikin me aikin da kai ba ka iya yin su ba ina fata an gane sa'an nan kuma akwai wajen da za ku yi kan wato kan kankan da shi shine idan shi yana da wadata mai zurfi abin taimako na addini ya tashi gwargwadon wadatar sai kamata a ce ya taimaka wa addinin sai misali ya ba ya kai tiriliyan a cikin dukiyarsa sai wata bukata ta taso na taimako a ciki sai ya ɗauko dubu hamsin ya bada ina ba ta gane kai kuma duk duniya abinda ka mallaka dubu ashirin ne ina ba ta an gane sai ka ɗauko dubu biyu ko dubu uku ka bada wannan dubu ukun da ka bada ya ɗara dubu hamsin ɗin da ya bada a nauyi ina ba ta an gane ka ga bai kai one third na dukiyarsa ba ko ya kai to kaga inda ake samun bambanci a wajen daraja kenan shi nan shi kaga in a wajen bayarwa ne kai za ka ga ai ya dara naka to amma a wayin din abin da ka mallaka da shi abin da ya mallaka naka sai fa nashi nauyi a ma'auni a gobe kiyama ina fata an gane to gwargwado abin da ka samu shi zaka bada shi sa ai sahabbai wannan kishin yasa zaka ga talaka ya talaka suka zo suka kawo karan mawadata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kara cewa zaba alid dusuri bil ujuri ai masu kudi sun kwashe ladan yusalluna kama nusalli kaga talaka nan gida ba sa wannan tunanin wallahi ba sa yi ko sai dai kaje yana cewa Allah ya ba su kuɗi shi dai ko da target ɗinsa kenan amma baya kallon mai kuɗin da Allah ya ba shi wadata gashi yana sallah gashi ya dauki qur'ani ya karanta ya karanta gashi ya dauki kudin sa ya bada fi sabilillahi ya taimaka ya taimaka shi baya kishin a ce ya samu kuɗi irin wane ya yi aiki fiye da na wane ko kwatankwacin wane sai dai ka jana cewa kai Allah rage wa aya zaki da na samu kuɗi da na an kama gida to kaga shi tunaninsa kenan gida ko shi duk tunaninsa kawai ya za a iya fita daga wannan talaucin amma ba ya za a iya fi wannan mai kuɗin samun lada ba amma su a wannan lokacin sun kawo kara ne suna ganin masu kuɗin nan fa za su riga su a duniya sun fi su jin daɗi kuma a lahira ne su wuce gaba da su shine damuwarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su tasbihi da tahmidi da sauransu dan su yi su dara musu a wajen samun lada ko kaga kenan sai nuna wa'annan abubuwan idan ka fi shi zaka iya samun lada kwatankwacin sa ko ka dara shi ma da masu kuɗi mawadata suka ji wannan su ma sai suka fara a ah! to kishin nan suka da suka ce ya ma'aikin Allah ƴan uwan mawadata sun ji kuma duk abin da suke yi muke yi yanzu suna yi to ba abin da muka dara musu da shi kuma ai sai manzo Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah yana ba wanda ya ga dama kenan wa'annan da Allah ya ba su dukiyar ya ba su dama suna sarrafa dukiyar kuma suna yin ayyuka na alkhairi Allah ya ba su wannan falalan ne kuma saboda ya ga daman ya ba su hakan kaga sai kai ne sai kai hakuri yanda a duniya wani sai dai ka hango shi daga nesa haka ko to ko ala'ira wani fa sai haka saboda tazaran ku a aljanna ba dai bane to shi sa kake hobbasa Allah ya maka budi na alkhairi ya bude maka kwakwalwa ya bude maka ido kana iya gani ya bude maka kunne kana ji kana iya ganewa kana iya shaka ka gane duk wa'annan yana daga cikin budi na Allah ga bayansa to ai irin wannan shi ya fi cancanta ka bauta masa kaga wannan idan ka san wannan suna ta ubangiji duk lokacin da kake da bukata na rayuwarka wa za ka kira sai ka ce fattahul alim ko alghaniyul fattahul alim kaga kana so me ya buɗa maka kuma ya me ya azarta ka sannan kuma ga alqadir mai iko mai cikakken iko alqadir shine mai cikakken iko wanda ke sarrafa duk abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama yanda ya ga dama Allah shine wanda ke da ikon da babu wanda ke da shi to tunda Allah yana da iko ka san kenan babu abin da ya gagarwa Allah subhanahu wataala yanzu kudi ne kake bi an ki baka kayi aiki ne an ki baka maimakon ka je ka tara ka ce wai a zo a yi maka sauka a gidanka ko ko ko a zo walima da sauransu zauna ka yi sallah raka'a biyu cikin dare ka daga hannunka kana kuka ka kira sunayen Allah da suka yi daidai da bukatarka ka gaya wa Allah ka gani to ka san wa'ansu daga cikin mawadata inda suke rasa alkhairai duniya da lahira kenan shi yana ganin yana da kuɗi saboda haka shi ba sai ya ɓata lokaci ya yi addu'a ba sai daga ja ce a ah, lala ustazu masu zuwa masu zuwa gidansu kenan ko lala dan taro min ustazai irin ku a zo lala dan mun sauka nawa ma kake gani za su ci bari a ba su in ba su dubu ashirin ashirin yayi in ba su dubu hamsin hamsin yayi in an ba su ɗari ɗari ya yi shi ke fa shi saboda yana gani yana da kuɗi saboda haka zai ɗauko a ba su ɗari ɗari sannan ya ce to me kake gani a yanka masa rago ko su ci nama eh sai eh, shi nan shi yana ganin kawai da yana da wadata baya bukatan ya zauna ya ɗaga hannu ya gaya wa Allah <laughs> to kuma Allah ba mai dabara ko ni ko kai ne zaka iya za mu iya wa juna dabara ko amma ubangiji ba sai ya gama yi kuma kuma sai gani babu wannan abin da yake nema saboda ya nuna wa Allah shi a karan kansa bai da bukata dan da yana da bukata me zai zai wa zai nemi Allah ne zai kira sunayen Allah zai gaya wa Allah damuwarsa amma zaka ji ya ce shi ai lokaci ne bai da shi amma yana da lokacin neman kuɗi amma bai da lokacin da zai zauna ya gaya wa Allah damuwarsa to sai yasa sai kaga Allah ya kyale shi bal wani ma dalilin haka sai ya ƙara haifar mai da wata musiba a gida tunda dama wannan abun ba daidai bane a musulunci ina fata an gane to zaka ga irin waɗannan abubuwan yakan sa mutane su rasa wa'ansu ayyuka na alkhairi to Allah mai iko ne Allah madaukaki ya ce qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban ka gaya wa ka ya Muhammad huwal kadiru Allah shine mai cikakken iko ala an yab'atha alaikum azaban akan zai iya turo da azaba adawa da suka yi tinkaho da ne karfin su mai Allah ya ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai su basu san cewa Allah da ya halice su ya fi su karfi ba me Allah ya musu duk su sai aka sa iska ta daga su ka gani karewan jiji da kai na karfi ko to iska ya daga ka to me rage kuma ka ga nuna maka mai ka to Allah yana da iko yayi abin da ya ga dama shi sa idan Allah subhanahu wataala ya tashi damkar bawa to fa bawa sai ya zama abin tausayi to shi sa ka san cewa Allah shine mai iko tunda ka san Allah shine mai iko ya ki baka ka je kai sallah a biyu ka faɗi sunayen Allah da ke nuna wa ubangiji da ke nuna ikon Allah sai ka gaya wa Allah damuwarka ka gani Allah zai biya maka ko zai biya maka ba ya maka je ka ah annatar da ka. kuma ba za ka samu biyan bukata ba kuma gashi ka saba wa Allah kuma kaga abin na da yawa da za ka samu lada da sai a ce to da da sauki babu lada kuma gashi kai laifi kuma gashi ba biyan bukata kuma ko da ka samu biyan bukatan ta lalace Allah ke maka a duniya Allah ya samu dace sai shi sa a wata aya ma Allah ce fa qadarna fa ni'mal qadirun ko muka tsara madalla da masu wannan tsarin da suke da iko akan tsara duk abin da suka ga dama kaga waye kenan Allah shi sa lokacin da Allah ya tashi halitta sai halicci alkalami sai ce rubuta alkalami ya ce me zan rubuta ka dinga sanwalawa wannan ba alkalami ba ne ina bakin ko a don ya nuna maka iko nawa na Allah sai ce rubuta abin da zai faru daga yanzu da na maka magana har zuwa ranar tashin kiyama kaga iko nawa na Allah yana nuna maka iko na ubangiji akan komai alƙalami kawai sai ya fara rubuta kaza da kaza to waye ba shi tunanin me za a rubuta waye ba shi wannan tunanin waye ba shi iko har ya rubuta shi yasa ayyan ƴan wuta suna tunanin ai tun da baki ne ke magana kadai ko sai Allah ya nuna musu ba baki bane kadai ke magana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulun bima kanu Ta kaga an dode bakin sai hannu ya fara magana kafa suka fara magana da sauransu kaga wannan yana nuna maka iko nawa na Allah har jiki ma sai yayi magana wa qalu li juludihim yan wuta suna gaya wa jikunan su lima shahidtum alaina wa idan me yasa kuka yi shaida akan mu ranar tashin har muka buga dalilin haka muka shiga wuta sai suka ce qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kull shay Allah da ke ba kowane abu dama ya iya magana shi ya ba mu daman magana sai Allah ce wa huwa khalaqakum awwala marratin shine wanda ya halice ku karo na farko wa ilayhi turja'un kuma gare shi za ku koma وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون بكويتنا نن جمكو kunne baki hannu ƙafa ko ku zai iya magana ba ya yi shaida a kanku kai da yawan kuma kuna tunanin Allah ma bai san abin da kuke yi ba shi sa sai Allah ya nuna muku yana sani to kaga wannan yana nuna maka iko na ubangiji sai alqahiru mai tankwasawa shine alqahiru mai cikakken tankwasa bayinsa yanda ya ga dama duk wanda aka ce yana tankwasawa sai kaga ko dai da keta ko da me zalunci ina fata an gane Allah shine mai tankwasawa shine alkahiru kuma wannan sifa ce wacce take nuna uluwul zat na Allah subhanahu wataala kuma tana nuna uluwul makan sannan kuma tana nuni akan uluwul qahar daukakar Allah wajen tankwasa bayansa kaga ba wanda yake yi wannan ko akwai amma Allah shi ne ke da iko da zai iya tankwasa mutum kuma ya tankwasa zuciyarsa ya ɗaura shi akan abin da yake so ko baya so ina fata an gane Allah shi ke da wannan iko to kaga anan Allah maɗaukaki ya ce wa huwa alqahiru fawqa ibadi shine a saman bayinsa wanda ke tankwasa su ina fata an gane kaga wanda yana nuna maka iko nawa na Allah subhanahu wa ta'ala shi sa yake iya tankwasa ka Yanda ya ga dama sa'an nan ga al-quddus kaga al-quddus shine cikakken mai tsarki Allah subhanahu ta’ala cikakken mai tsarki ne mafi galibi mafi galibi ga al-quddus yana nuni akan tsarkakan ubangiji to kaga Allah ya tsarkaku a ce yana da me kishiya Allah ya tsarkaku a ce yana da me mata Allah ya tsarkaku a ce yana da me ɗa Allah ya tsarkaku a ce me yana da abokin hamayya ko sa'an nan kuma Allah ya tsarkaku a ce yana da mai abokin tarayya kuma Allah ya tsarkaku a ce ga wanda yake tamka ko kini a sa? ya fi karfin a haka ina ba su an gane to kaga irin sanin wa'annan ma'anonin shine zai sa lokacin da kake kira sunayen Allah zaka ga girman sa kuma zaka me mika al'amari zuwa gare sa dan ya biya maka me bukatunka daman shine sirri ina ba ta an gane tunda daman zaka kadaita Allah ne a cikin sunayensa da mai siffofinsa an fahimci matsalan to kaga yace الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر kaga yanda Allah ya jera sunayen nan wannan yana nuna maka girman wa Allah subhanahu wataala al-malik al-quddus shi sarki ne mai mulki ne kuma tsarkakakken mulki mulkin ubangiji akwai zalunci mulkin ubangiji akwai kita mulkin ubangiji akwai sarrai, mulkin ubangiji akwai wato cutarwa babu tsarkakakken mulki ne to saboda shi ma kansa ne tsarkakakke ne shi sa me manzo Allah ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke ne baya karba sai tsarkakakke saboda haka wannan shi yake nuna maka girma ta ubangiji sai alkadiru alkadiru mai iko Allah maɗaukaki yana cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne akan komai kaga da alkadiru da alkadiru kaga suna ne kamaiceceniya da juna yana nuna maka wato ɗaukaka da girma da matsayi na ubangiji saboda a duk lokacin da aka ce abu guda ɗaya sunayensa ya yi yawa yana nuna me girma da matsayi na wannan abu ina fata an gane saboda haka Allah mai iko ne wanda ke bi da shi shine alkaribu makusanci mai cikakken kusanta ga bayinsa wanda yake kusa da bayinsa kisa ne inna rabbi qaribun mujibun lallai ubangijina yana kusa kuma yana ne amsawa shi sa sai ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib duk lokacin da bayina suka tambaye ka dangane da ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace ina kusa sahabbai kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim wata rana an za an tafi yaki sai suka fara suka fara kabarbani Allahu akbar subhanallah da karfi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a wajen yaki ne kamata a ce an girmama Allah an faɗi sunan da karfi dan a razanar da wa abokan gaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irba'u ala anfusikum ku sassauta wa kawukan ku mana fa innakum la tad'una asamman wala ga'iban wanda kuke kira fa ba kurma bane kuma ba baya halacci kusa da ku ba innama tad'una sami'an basira wanda kuke kira yana ji kuma yana gani kenan yana nuna kusancin wa Allah gawa ga bayinsa to tunda yana kusa da kai me yasa ba za ka gaya mai ka ba an zalunce ka ne anni maghlubun fantastic ka nemi taimako waye zai taimaka maka Allah shi kadai ne zai iya maka wannan taimakon da zai baka abinda babu wanda isa ya baka kuma idan ya baka babu wanda isa ya ce me an kwace ko akwai shine kadai shine idan ya kwace kuma ba wanda isa me ya baka to tunda ka san yana kusa me yasa ba za ka gaya masa damuwarka ba shine qaribun kuma mujibun yana kusa kaga za ka iya cewa to ai yana kusa yana iya yiwa ya jika ka kuma yake amsa maka ko amma kuma sai ya kara maka cewa ne qaribun kuma ne mujibun shi yana kusa kuma yana ne yana amsawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji yana kusa da bayansa fiye da hancin takalmi yanda yake a kafanka kaga hancin takalmin kai very close ko da kafan ka to Allah kusancin ubangiji ya fi wannan kusanci gare ka ya fi kusanci ga wannan jijiyar wuyarka kaga wannan wanda idan an yanka ta shikenan ko mutum ya tashi aiki ko to Allah yana kusa da kai fiye da wannan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ka duba kusancin da Allah yake da shi da bayansa kaga duk wannan Allah yana kokarin ka fahimci cewa fa yana kusa da kai ne ba zai taba juya maka baya ba to kaga tunda ka san Allah na kusa da kai zaka gajiya kaga ba ka gajiya ba kullun zaka dukuba ne kana yi saboda ka san tabbas ya amsa kuma zai biya maka bukata ko ba zai biya ba zai biya gashi malam bahaushe yana da karin magana ya ce mai addu'a ba ta faɗi banza ko wannan tauhidi ne bai ke karantar a wannan karin magana wai addu'a ba ta faɗi banza me yake nufi hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan fa'idan addu'a amma me yasa ya faɗi cewa addu'a ba ta faɗi banza saboda kada ka gajiya ko ai encouragement ne encouragement ne ake baka dan kada ka gajiya ka ce kai ai nayi addu'an nan nayi nayi nayi bari je dan huta a'a tunda ka san ba ta fadi banza zaka ci gaba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a kamar haka yake zuwa daya Allah ya karba sai baka wa'ansu daga cikin abin da ka roka wa'ansu kuma ya kankare maka wa'ansu musibu da kutunturu da za ka same su a rayuwa ta fada banza na biyu Allah ya karba ya baka wa'ansu a duniya wa'ansu kuma ya baka su a lahira na uku Allah ya karɓa amma ba zai baka ko ɗaya a duniya ba sai ajiye maka ita a lahira ya zama sanadiyar shiganka aljanna maza Allah ya tambaye sahabbai wanne kuke so kowa ce na uku sai ce amma ɗan adam ai baya iya jurewa ko har manzon Allah ya ce wanda aka raba mai biyu aka bashi wa'ansu a duniya wa'ansu aka ajiye mai a lahira zai ce wa Allah ya Allah da ka sani duk abin da na roke ka a duniya baka bani ba sai a lahira amma a duniya ya kake ji ai ba ka iya juriya ba ko zaka damu kana so ka ganshi to kaga shi ne hikimar da yasa malam Bahaushe ya ce addu'a ba ta fadi ne banza saboda tana da fa'ida to kaga tunda ka san Allah na kusa da kai me ya kamata ka yi ko ka kira sa kuma ka samu me yakinin cewa ne Allah zai me Allah zai amsa maka to tunda ka yadda Allah zai amsa maka Allah zai kyale ka Allah ba zai kyale ka ba zai biya maka bukata shi sa amru wato sa'ad ibn abi waqqasim radiyallahu ta'ala anhu da aka zo yakin qadisiyya ai ya san Allah na kusa rustum ya kwashe kwale-kwale ba dama su ƙetara tekun kadisiya su je su yaki ya ce wallahi sai mun yi yakin nan kuma shi ne komanda saboda ya san inna rabbi qaribun mujibun sai suka yi kwana uku a bakin gaba na teku suna sallah suna azumi suna kiyamul laili suna roƙon Allah suna addu'a kaga saboda ya san Allah na tare da su yana kusa kenan ko rana ta uku sai ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil dukkan su komanda ne ba da command sai kowa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ga teku ya zama kaman doran kasa sai gashi suna tafiya akan teku tunda ba kwalkwalan da za su tsallaka shi kuma ya rantse sai mun yi waƙin. nan yadda da Allah yana kusa da shi sa ya haka ko ba haka ba har salmanu faris da ya taka yake cewa da na kalla na ce ba mm, la musulunci in ba musulunci ba waye salmanu a ce yau salmanu ke tafiya akan teku kamar ne ke tafiya a doron kasa hal imamu zahabi da ya kawo kisan a cikin siyar alamin nubala yake cewa lokacin da rustum suka ga sahabbai akan teku suna tahowa a kafa wanzu akan rakuni, wanzu akan dawakan su an suna tafa suna tafiya a ƙasa sai ya ce al-yawm nuqatil al-jin haula ilaysu min al-ins kai yau da aljanu mu yaki dan wannan ba mutane bane me yake nuna maka imanin da suka yi dawa sun gaskata Allah ko kuma sun yadda Allah na ne kusa da su kuma zai amsa ya amsa ko bai amsa ba shi sa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da aka jefa shi cikin wuta kafin ya kai ga wutar ya san Allah ya san halin da yake ciki ko mala'ika jibrilu ya zo zai agaza masa sai ce in dai taimakon ka ne ba na bukata sai nawa sai na Allah me ya faru sai Allah ya ce me kulna ya nau kuni bardan wa salaman ala ibrahim sai muka ce yake wuta umarni ne yana nuna maka qadirun kenan ko muka ce ya ke wuta kuni bardan ki zama mai sanyi ba sanyi ba kadai wa salaman da aminci sanyin da ba zai cutar ba ala ibrahim ga annabi ibrahim shi kadai wa aradu bihi eh, ko kaidan faj'alnahumul akhsarina akhsarina sai maka sanya su sune tababbun ga wutan da balbalin bala'i na zafi amma shi kadai da ita kadai wato umarnin da Allah yanzu ko kuma wutan waya halice ta sannan kuma aka ce kada ta cutar da wa annabi Ibrahim kadai da wani annabi Ibrahim zai shiga wutan me zai faru da shi saboda umarnin akan annabi Ibrahim kawai ta tsaya kaga yana nuna maka iko da wa da kuma yana ji ko kuma yana kusa ya amsa ko bai amsa ba ya amsa to kaga wannan shine ke ƙara nuna maka kusanci da bawa zai nema a wajen ubangijinsa Allah samu dace sai wanda ya kamata mu kwana ana alqawiyu alqawiyu shine mai cikakken ƙarfi amma duk wani abu sai ka tadda yana da rauni amma banda wa banda Allah saboda shi dan adam an halicce shi min ba'fin thumma min ba'di dha'fi me quwwa thumma min ba'di quwwatin me dha'fan wa shayba haka ne tsarin ko rauni ka fito duniya ba abin da kake iya yi sai dai kai ta kuka a baka nono ka sha in kana ciwon kai baka san me ke damun sai dai kai ta kuka amma ba baki kai me kai magana kaga duk wani yana nuna me rauninka zaka kai lokacin da ka gama wannan zama ma sai an koya maka ko ana sa support har ka zo ka iya ne zaman da kyau kaga yana nuna ne ba ɗinka sa'an nan bayan haka gaban ka ba komai babu haƙori ba ka iya tauna abu sai dai ka sha ka zuƙa kaga duk wannan yana nuna ne da'af cinnaka idan ya zo lokacin da kake zaman nan fa ba ka da iko ka mai komai sai dai shige ka kai ta kuka haka ne kaga yana nuna ne ba ɗinka da raunin ɗan adam har ka zo ka fara ne rarrafe kaga ka fara samun kuwa kenan ko in ka gona ba za ka iya rugawa ka kama shi ta rarrafe ko ka guje masa ta rarrafe ko ka zo ka fara iya mai tsayawa duk wanda yana nuna raunin ka? to duk bayan ka gama wannan stages din ka koma kana gudu kana waye komai kana jin kaman ɗan karamin doki tafiya yana tafiya kana nan sai dai ka ana baba an ruku hannunka ko haka ne ana baba kana in Allah maka albarka yaro <laughs> haka ne Ka ga yana nuna rauninka ga ka fara da rauni kuma ka kare da me da rauni wannan yana nuna maka ka gane ikon Allah da karfin ubangiji to balle har ka ce kai kana da karfin mulki ko ka ce ko kai kana da karfin dukiya ko ka ce kai kana da karfin wato jiki sai ka yi kaza ka wannan yana nuna maka ka gane cewa fa kana da rauni to ka kankan da kanka sai ka ga Allah ya maka abin da baka taba tsammani ba ina fata an gane to Allah shine mai cikakken karfin da babu tawaya a tattare da shi amma duk wani abu sai ka ga akwai alama mai tawaya amma banda karfin wa ubangiji duk wani mai karfi sai ka da akwai wanda mai ya dara to amma Allah karfinsa sakakke ne bayi da iyaka shine yasa Allah ce wa huwal qawiyul aziz Allah shine mai cikakken karfi kuma karfinsa buwayayye ne zul quwwatil matin ko ma'abuci karfi mai tsanani kaga ubangiji kenan to idan mala'ika fukafukai guda ɗari shida fiffike ɗaya ya rufe sama ga baki ɗaya girmansa kenan to ya ƙarfin sa ke. ko mala'ika jibrilu yana da fukafukai guda ɗari shida kwaya ɗaya haka ya rufe sama da ƙasa to yaya za ka kwatanta ƙarfin shi ko kaga to ina ga wanda ya halicce shi ina fata an gane to kaga wannan yana nuna maka karfi na ubangiji ga abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta mala'iku guda bakwai suke rike da al'arshin ubangiji za su zo da shi gobe kiyama sannan guda hudu suna rike da al'arshin ubangiji kansa ya kuri sama ta bakwai kafansa ya kuri kasa ta bakwai yana subhanak yana tsarki ya tabbata gare ka ya Allah bayan ka basu san ka bane shi sa suke saba maka dan da sun san girman ka da ba za su saba maka ba kaga me yake nuna karfi nawa Allah subhanahu wataala Allah sa mu dace to kaga duk wannan yana nuna maka girma na ubangiji da ya kamata ka kadaita shi a wannan to wannan shine zai sa ka rage sabawa ubangiji ko saboda ka san wa'annan abubuwan yana in zaka yi wani saban Allah yana zuwa zuciyarka me zaka yi zaka ji tsoro zaka me zaka bari kuma in ma shedan ya ribace ka kana gama yi kana tunawa sai ka ga ka fara kuka shi sa mumini ba ka taba ganin sa ya doge akan saban Allah mumini baya taba dogewa akan saban Allah a ce kullum ina saboda yana yi me zai fara zai fara roƙon Allah zai fara kuka yana roƙon Allah ne ya yafe masa kullun yana kokarin ya rabu da wannan kamar yadda Imam Shafi yake cewa imanin mutum baya taba tsayuwa a waje daya yau ka ji imaninka ya tashi sama ko wata rana kai da kanka za ka yi kanka hisabi ka ce kai yau faɗi ba sauki ko kai ka san imaninka me kai da kanka za ka san ka san kai yau da walakin haka ne akwai kuma ranar da kai kanka kana ji kai masha Allah yau ko da yau aka mutu fa alhamdulillah ba matsala kana jin wani abun nan alama kaga imanin ka ne na haɓaka yana ne yana sauka yana to haka haka koma ga Allah shi sa burin ka kai ta roƙon Allah ne Allah ya in Allah ya tashi kashe ka ya zama da cewa imanin ka na ne yana sama ba yana ina ba yana ƙasa Allah samu dace ya kamata mu tsaya anan idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura a kan wannan gaba insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to insha Allah